alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya ci aje karatun daga littafin masailul jahiliyya man ga alhadiyatu wal shirun. mas'ala shi ne ci ta'abbuduhum bil muka bil muka'i wa tafdiyah mine ne za jahiliya ya feji na feji ba da bi almuka egwaku ko almuka wa tafziya iko began da kiyan egwakwai maka na salatin inda baiti illa muka'an wa tafziya sallana sai je bayan ka bonon fi a sai kiyan sai iko da gangani da egwakwai kwale ga yadda adiniyar musulunci adiniyar musulunci ba da wade kushu ko wade kudu wade atawazu ko wade al wa fi tuceci wọn àjìgẹ ìlàbẹ ṣùgbọn wọn èjì ìbáàdà àmà ìbáàdà náà wọn jí ní ẹyìn wọn yán wọn ìlàbẹ ṣùgbọn wọn èjì ìbáàdà àmà ìbáàdà náà wọn jí ní ya

nawa ne allahu ya zo ya ko ala'i ya zo ne ya zo ya goyi da sauransu nan nawa ne ya zo jige yi wako a salisatu wani shirun ya shi ya ya ci annal hayata duniya garratu iji rayuwa iji mata fozonu ana afa allahi min ha a ce a ce a ce jin zato don ne gan an na to Allah ya ke dai na fa kullu ya zabi ya mini jona ya dullu ala ridawu waya daji wace Allah da na ga ko ya daji yayi kar kaulin ke bana jin nanu aksara amwalan wa aulada a ga ajeji doku ananu aksara amwalan ide dukiya doku wa auladan yimadeji doku wa ma nanu bi mu'azzabi ne bugo a jin azaba annabi do gan wa mal hayatud dunya illa mata unguru ijenan fiya sai in mana ga zonin ko ijenan kama ya an zanna amina sama fakta na tabi na batul ard sai a ganu wani sokoci daga saman ta ke ba ran ego yake ji waje bile ego na jaji wani fresh wani safi wai lokaci halatta kan yau da abin kiyo ego na jaji kiyo dawoyi mato a can ga rayuwa ijiyar ego na waje dukiya dukkan da jami'in lawo ga sako ya daji gona nan karu na dai dukiya aka yi na annal kunu jima'in da mafaci a wulatta ne bilis batu lil kuwa in kala lauka mu jama'in jami'in da lata fara ga yaji fari ma ina la la hibul fari amma da yan ba su kwanan ka ji kiyo ka ji halaka kaza idan ba dai mulki shi shirana da mulki shi an tuba ibn ga alayhi salim mulku misra wa azila naru tajrimin tati majima ni ba sai ciyanan sai cuda da nan annaru raduna ala ya guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa arkilu ala fir'auna ashadda al'azab sai zai dabo adagi sarawi amma e jan naji adiki an a jan amfani wa fa'al kiyamiya yau mai kullu mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi ja bi yau mai mar'u da te bi daga bai jibo wa ummihi wa abihi bi da babuyi wa sahibatihi wa banihi da ma bi wa ga dukiye wa kiya ga kiyamiya ya buga fa alkiyami ga dabe lan tanfa'akum amwalukum wala auladukum dukiyeji biyeji a ji amfani bayan sai ci ba za ma ta na da mun fata amal ila ni salati zaka ji hadi tun fata ba sai guta ilimin tafawa da ilimi yana da amfani nan a waladin sali ya du da sadakatu jariya da sadakatu jariya ko nan ne kiyo ilimin tafawa da ilimi na da amfani gan da yana nan ya waladin a waladin sali ya du da ko ya ji dakan ko ya gina ila kirki mutafe ba do ya manci cuna au kama kal wa le gan ne bayinu ezuga tejima zan yo ce da wasu ko ija amma wani za kirki ba soko zan yo ce da bon wuje dukiya amma wani za kirki ba soko zan yo ce ma da bon wuje dukiya mani da kirki ba soko ba sanga ci masa ko yi mai la kirki ba sa ko ba sanga ci masa ko yi gishi mai la kirki ba sa ko sanga ci masa yi dukiya ji mai la kirki e ba sa ko e bugo kunjin dewo ko de mai la ga sa ko da jin da o maga to ne yi na wani fiye ba da fiti la an yi to zamani ne ko an doci zane commissioner zane minister zane farm zane zane director ko zane kanan zane officer wuro a adele yan kasuwa shi da wa fadaloji a gaskiya kwamishinan wani rabe da ilawun jikiyo ilawun sami zanayi mota zanayi mashin zanayi yasi zanayi firiji zanayi kaza zanayi kaza zanayi kaza wani yana ko eh lalila take re ebe kiwo ebo agaghị jeje ndị oji zanochi adị kara na dawa polisi ji adị zana ya akọọdụ zini nchiga dị mutu za ga wuce ruwa nan nga malaman jaja nga malaman wati ga tuba kuna ga hadayal ummal inda mini ya guludo doni ko la ji ganewa ko za mu ta shishi adula da wafi zoro wadi gane ko nga yi wani wati ya adu za mu tafi ibrahim bi adu da anan lahu rashul murtashi war ra'ish nan la da mu ga albarka wafi da albarka makanta wadi gane ko awa ga da alalli no ko aramu yinno e ko wanji wonna biyo ko e kodi de budiyo nyata ela shishi wili kali ko emi denere emi egu na ga emi egu dikina na gana dena kina ko afi wa lọya yani be ete value ye min na value a value na ga 10 million 10 million na value na kuki wa gogo fio 10 million na value na kiwa gogo fio ya hankali alikala ka ku taka da wani a ga kiyo 6 million fo ne gbe to da won to a di kiyo kusayin kpɔn agɛnɛ ni bɛ lɔwɔ yɛ ko bɛ state value ne kí ati ati egin za mi da an sutu ati a an ndo tsi wa wo bi ushiri da mini ya gubare bata na ga ga fil ladina yakuluna mawala litama zulman inda ma yakuluna fi butun min nar sai launa sai ira ga na maga je wannan da ka tun haji kiyo ka tun haji albarka wani irin na jiya e ṣì wúlọ́ dáa lọ́kàn dàgbò ń dojú ká tó ń jẹ fíkì gbèjà ń jẹ àdísè gbèjà ń jẹ tẹ̀sílẹ̀ gbèjà ǹdẹ́jì náà ní ọmọ bó ti di gbèjì bó ti nọ́sùkú zàmẹ́yù mọ́tà zàmẹ́yù mọ́kà zàmẹ́yù kan zàmẹ́yù áá gẹ̀sìá wọ́n á yẹ mọ́ kó báyìí gẹ̀sìá sọ̀kọ́ àlùbáríkà dẹ́ ká fímọ̀ sọ̀kọ́ wù mí zàmẹ́mọ̀ wá. ǹjẹ́ yìí sùn lọ sọ̀kọ́ ẹgbẹ́ dukiya wanne fa alkiyami a ga wajen yankin nuwa da ganin to kuma za ya waje doku wata kwa sun fi kirki wata da tarbiya wanda alhamdulillah to kwa ya dukiya ji doku wata kwa ngole mai kuna lalle wata wa fiye kuna lalle wai wa zakka wai ji kiyo wai ji taimako wai sadaka wai ji sadakatun jariya wa mawufi lalle kwa lalle ba wajen alhamdulillah to ji yana ku gashi wa da wai kwa rago ga to boje ba no jena hmm? to ba na waje na mun ya ga nga ba lo fi na ya eh, eh, ga eh guba ga sako guba ga ajiyo aina kasabahu wa fima anfakahu wa magaje da bai ko da ko ga wufi ko kirki ko kwa gwa inna la tayyibun la yakbalu illa tayyiba kabana man ya caja sai da sai zan yi gan gaskiya kawai ga dai daga kun haramu a ga ga ya alaji kiyo alaji taimako addini kasa kwaji ga faliki yayi ba na waje ne kaga wuya ga ba na wufi na ya ga eh ba ta su kiyasun fasili Nga ya salisatu wani shirin gaibu ba da nunga inal hayata duniya garratu jannan wani kiyo wata fazannu ana fa Allah min ya dula la rida ce le ga ibn sakoy ya zanan wani daji sakoy daji bazai kan kauli a ganna na sirra amwala wa aulada ma na ju mu'azzabina arabiya to li shirin 24 tarku dukul fil haqqi a ga gaskiya idza sabakahum ilayhi du'afa abake idza gogudo ci ga sha to ci bona takabburan ebuyati yelo wa anfatan gani bi yagbal adwi fa anzalallahu ta'ala wala tasrudu alladhina yad'una rabbakum to ko ci ci haji ga nabi ganye zai je ci nanu zai je yi ci to laji to lozu nan a mai talaka nan ya bane wa waga ya wuce ci na ji alayi ma na ji bai nan zanne ji ma ya bane ya wuce ci wuce ji ya dukiya da ci wuce ji ya mulki da ci wuce ji a na ya agwa gaskiya na annabi muhammadu da yana ya bane talaka ji ga wuce a ji ga zattan ji a shahadu lo addini wuce hani shi da dace a ga agun addinin tsigi zakan yi mace ya mai talaka ne ci ba da wuce ya a ya agwa. wani yadda da mini tabi a yan jahiliya su yi eh yi bin na masu ku inda zai kama to musulunci ta ne ci gashi shi ga da sunna ba ni na biya ya sai zalo ko ji gani ko eh madana waje wuja kwa wasu to yace ka zo wuja amma wani a gaskiya zan je je wata ne ji zaka gido ce mun wa ji an wa wa labi to ne ji zaka gido ji na ga wani tabiya yanzu da ba ne ba wa ne bi mu da cina nan nga yin nan an ne kici ci wani legon ya yi shi ewu ci kwan gaci ani ene o meji na oji kiya han oji daidai a e san tu ga ane di ga ni soko ga ni ane di ga ni soko ga ni oga o ya salla di ga ni o zi fe na ala man na wa ki ki ki na ka ji dalili no babu gaskiya ce sai buwana ya za a ce za kirkiya so za gaskiya bu wace takwa su ya gaskiya alkiburu batulu na hakki wa gamutin nan ko sai da ya ci ne da kiyo ala gaskiya ta ya zaun ga gomu wa mafi ba za jori a gaskiya ta ya wai bane wale zan ta gaskiya da dukkan jiyo na ga wagwa ko ya bane dukkan jiyo ya shi wa gaskiya ne ci gona ga wa ji ga gaskiya ga

iri kaza goya in ya ji gizi a ji rudu a man gauso in goyi wani inu sano wa gaje irin mutane su so ti wo fi na dana shubatun ni shuabiyan alijahiliya ne mun ci wuyi shi shi mutu za ka zo ɗogaye kaza la'angon ɗogaye kaza la'angon ɗogaye kaza la'angon ɗogaye kaza la'angon ɗogaye kaza la'angon ɗogaye kaza kila wasi ga wato mai manyan mususu wuyan ke gane wa gawo ji kiyo musu ga lawa ta to fi moto ci wawo ne kai gaskiya mu lawa ma ja zalin ji tan yawon a ne bude da yala ji bayin nan kawai ya ji zaka yi ya je ka zai ga ji kiyo eh addini ga mai gaje je irin nan ila da university nga ku ku pe jina jugu age ona ke class wo ma ku ba ngo so wa degree e bo le to tan me tebe ma ngo lu di kiyo lu di minister aba ga aga da di degree na je director kuma ga je long serving experience ti so ba ga gaskiya wa ngun wuji ko kaje da kabire ya kaza ne bo ta ga ta bi da bi in ba ka ne yo ta nga ji ga ji ku ngo aga zan go ta je lo makanta nga ti zakan ji ji wo ga gaskiya zakan ji da dika ya ba wa di ya waja yanne fata gwalaje ne jahiliya sai fi jinin ga ike wadana a basa ta walla an ja wula ma kaku ne ya bonke ba anabi nan gole anabi a fiska jike anabi a fiska wa fa ba kwaji can a jin bai zanen na je yi so ko ce ta wace talaka ji ba guka ji ba guka ci ba zagwa ba jin da ya ana zuko zawon ci ne kirki da ya bugo sai ilimin masu kuma da kiyo kuma da zahiri shi abai da alhamisatu wani shiru ya shiga wucin ci alifin lalo alabut lanihi yana yi la'aji wuje ya ce ya gyanu da sarki zuwa fa ya gaza ba muka ya shazo lauka na khairan masu mafuna ilayi a gayen na yau daga alheri za wuce ya jiki a eh. a shazo lójijì wọn sai ga kafin ja wallawa ala subhanakallahumma wa bihamdika a an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk